Mahimman abubuwan tarihi na ƙarni na 20 zuwa 21 sun kumshe fayafayen bidiyo ne da kuma fina-finai da kuma shirye-shirye da aka ɗauka ta hanyar radiyo. Shin ko yaya ake kula da tanadin waɗannan abubuwan tarihi a cibiyar ma'aikatar gidan radiyo da talabijin na ƙasa ORTN? Uwar gidan Jallo Sa'adatu ita ce take kula da abubuwan tarihin. Muna da abubuwan tarihi masu matukar mahimmanci tun na watan Avril shekarar 1979 a yayin kadamar da talabijin na ƙasa. Abubuwan tarihi ne abin kulawa kuma magabatanmu suna saka ido a kansu sosai saboda kawai na ainihi kaɗai ne suka rage mana. Kenan abubuwa ne da ya kamata mu yi wa kyakkyawan tanadi. Sai dai a wannan lokaci na samun fasahar na'urorin zamani abu ne mai wuya tanadin abubuwa na lokacin da. Misali waɗansu abubuwa da aka ɗauka tun a lokacin shekarar tara da tamanin. Uwar gidan Akawalla Nana Hadiza ita ce magatakardar santan nan ta ƙasa da take kula da sinima ga abin da take cewa. Abubuwan tarihi da muke da su sun kumshi gida biyu ne, akwai na zamanin da waɗanda Umaru Ganda da kuma Bakabe suka yi, sannan kuma muna da fina-finai ne da matasa na wannan zamani suka shirya. Muna da isasshen wurin tanadin waɗannan abubuwa, kuma duka abubuwan tarihi da muke da su mafi yawansu suna cikin fayafayen bidiyo ne ko kuma a cikin na'ura ta zamani da muka samu sakawa a ciki cewa da disk dir. Abubuwan tarihi da aka ɗauka na sauti da kuma na bidiyo abubuwa ne masu rauni da suke iya lalacewa a cikin ƙanƙanin lokaci, sannan kuma abubuwa ne da suke iya ɓacewa idan aka yi sakaci ko kuma lalacewarsu ta zo.